إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب rabbi shirah li sadari waisar li amri wahalar akwadatar min lisani tafkahu kawali allahu musalli ala muhammadu wa ala'ali muhammad kuma sallai ta ala wa ala'ali ibrahim wa ala muhammadu wa ala'ali muhammad kuma barik ta ala ibrahim wa ala'ali ibrahim fil alamin na kashmir majid a karatunmu da muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka a kowace ranar litinin wannan ita ce litinin ta uku ga watan safar a shekara ta 1431 yammacin da ya daidai da goma sha takwas ga watan janairu a shekara ta 2010 miladiya za mu tashi babi na 21 a cikin kitabu sala kitabu sala yana daga cikin kitab da ke kunshe da bayanai masu tarin yawa da man kace sallah ta shafi abubuwa masu tarin yawa isa wani lokacin za ga ana rubuta kitabu sala al'awwal sai a bayanin abubuwan da za a yi har a kawo kitabu sala a Sani. yau sallar da za mu yi magana ita ce babu salatul kusuf babin da zai mana bayanin sallar kisfewar wata ko kisfewar rana idan an ce alkusuf ne zahabu do'in shams au zahabu ba'adi do'in shams ya zamana a nemi hasken rana a rasa subhanallah al'afu kaf karfe ɗaya rana ka yi kamar kana karfe ɗayan dare kun gane idan mutum ya samu kanshi a cikin irin wannan lokaci me musulunci ya karanta shi ne ba abin da ke nuna cewar babu wani abu ba ce sai da musulunci yi bayani a shi don ya nuna maka addini ne cikakken addini ba sai abin ya faru kuma za a ce ya za a yi ba kun gane wannan da kyau an riga an yi bayanin abin ka sani ka sani ba ka sani ba kuma sai ka nemi sani malamai sun bai mu wannan babi mahimmanci sosai da sosai irin yadda suke koro hadisai ko suke magana a kan shi tun daga littafin ƙawa'idi a bangaren fikihunsa wanda yake fikihunsa ya fi zama garau akan abin da ya shafi taufidinsa don ba tauhidi ba ne wannan taufidi ne tun a ƙawa'idi a babin assalatul masnuna salloli waɗanda suke na sunnoni an yi bayanin mai eh ita ce ake magana ko ba wai a shiga gari ana ta buga ganga ana rana saki wata ko wata saki rana ba wannan arnanci ne maguzanci ne a ce wai rana ta kama wata ko wata ya kama rana Allah ta'ala ya ce wa kullun fi falakin yasbahun la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun kowanne ɗaya daga cikinsu a falakinsa a hanyarsa da Allah ta'ala ya hore mashi a ita yake yin iyo tsoraka hanyar rana daban hanyar wata daban ubangiji Allah ta'ala shi ne wanda ke tafiyar da su wannan zai nuna maka cewar tafiyar wata da rana ba ya gini ne akan ɗabi'a ba cewar ɗabi'a ita take tafiyar da su kun fahimci wannan da kyau kuma game da bayani zai zo a ciki na abin da ya shafi kisfewar rana ko kisfewar wata wata yana kisfewa domin an haifi wani ko dan an rasa wani hakan na rana takan yi wannan domin an haifi wani ko domin an rasa wani kun gano wannan da kyau abu na gaba shine abu na farko da muke bayani mai musulunci ya karantar da kai ya karantar da ni ya karantar da mu a kan halin da in mutum ya tsinci kanshi a ciki ya zai shi sama ne ce babu salatul kusuf babin da zai mana bayanin sallar kisfewar rana ya nuna sallah kenan ake yi kuma gaba kaɗan za mu bayani babu salatul listisqa abin da ya shafi sallar shayar da fari abin da ya zama ke wannan maganar kullum kada mu saki abin da aka karantar da mu abin da musulunci ya tsara mana makama wani abu ina aka ce fari ya yi fari sai gaji an ce a fita wajen gari a jiya addu'a sai kowanne boka yi tsafin gidansu wani ya ce a karanta yasin kafa dubu a juye a wannan suna ne ya sa amma ba ƙura'ani ya karanta ba kun gano wannan da kyau isa muka ce kowa yi tsafin gidansu ko a ce abin na abu kaza da rai ko abin na rago ko baki ko fari da sauransu wannan duk tsafe-tsafe ne karka ji cewar an karanta wani abu na ƙur'ani abin da za a ce a karanta a daidai kowace mubin a sai a yi wasu surukatai a kira sunayen aljanu ko kina yi wasu abubuwa abin da ya sa kamar da bayani zai zo can gaba mun ji salatin su sky din kullum kowa al'adarsu tana tasiri waɗansu kayan maza mata suke sawa maza su sa kayan mata sai a fita ana ta kiɗa wai a haka ake roƙon Allah ya bada ruwa ko kada ana ɗan sarkin ruwa mai rigar ruwa mai rawan ruwa wai ba su ruwa a ga wannan arnanci ne wannan ba musulunci ba ne wannan kuma a tun baya aka faɗi yadda za a yi babu salatul musuluna wani wurin kuma ce a ɗauko da la'inu wani wurin kuma ce a ɗauko a shafa a ta karanta a shafa wani wurin a ce a ɗauko shiriniya a ta karanta shiriniya ga abin da aka karanta malamai suka bayanin shi ga sai da ake an sake shi gefe guda kamar kai ka ce ana yin karatu ne Allah ya ba mu ladan ji shi kuma aiki din a jaya abin da aka ga dama alhali amfanin karatu shine aiki da shi kawai Shi ne amfanin karatu bayan mutum kullum ya zama ya kafa abin nan tura ko a gida ya ma rubutu ya ɗaura ma wancan laye wancan ana dandazo a gidansa wa shi ne karatun wani yi albarka ba kasa har yanzu a kowane suke da wannan fahimtar wanda ya kama tsubbu ana layi a gidan shi sai a ce karatun shi ya yi albarka kai da ka kama sunna kullum kana so ka ɗora mutane akan tafarki na addini sai a ce karatun ka bai albarka ba kaga an da al-ma'ruf al-munkar an maida al-munkar al-ma'ruf al'ummar ta samu kanta a ciki ya kake ganin wani irin azaba ne ba ta sha ba Allah ya tsare mu da tsare mishi an Aisha ta radiyallahu anha anna shamsa khasafat ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات هكذا كويك ابن ملقن yake cewa hadisai hudu mawallafin wannan littafi ya ambata a cikin wannan babi naka hadisai nawa ne malam muhammad hadisai nawa ne a babin naka eh hadisi daga nana aisha Allah ta'ala iya da ita take cewa anna shamsa lalle rana khasafat ta yi kusufi menene al-khusuf shine hasken rana ya ɓace duka ko kuma ɓangaranta ya dishe ko dai ya ɓace duka ko kuma wani ɓangare ya ɓace wani shine al-khusuf kamar a shekara ta da bakwai ya taɓa faruwa a nan najeriya ko? eh har wasu kasashe dai ya fi tsauri a kan wasu kasashe ni ina saudiya a lokacin muna madina alhamdulillah na haba sai da ji kiran sallah ake yi ce lokacin kiran la'asar bai ba ashe as-salatu jami'a ake kira a zo a yi sallah na ga abin da ya faru kamar yadda bayani zai zo kuwa nan ya kuka yi nan ya kuka yi eh eh ya ce sallah ake a masallacin juma na kungila da Muhammadu bin Uthman shi ya jagoranci sallar eh barakallahu fiki eh a'a ai daman ai ba da sassafe baya kafa a tafi cin kasuwa abin ya faru ba za ka hana mutane zuwa cin kasuwa su ne an na shamsa khasafat ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ba'asa munadiyan yunadi sai ma'aikin Allah ya tura mai kiran sallah ikira ya ce mai kira ikira ya zai ce assalatu jami'a ko assalata assalatu jami'a kiran sallan kenan kunga komai yadda aka ce ka yi haka za ka yi kun gane wannan da ke ko rikici budi wanda bai san addini ba ya jahilci addinin sai ya ce zai kira sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah an kace mai ba haka ake yi ba sai ya ce yanzu ashhadu anna muhammadur rasulullah din ne kuma baka yarda da ita ba ko ba ka zai ce ba alhali yadda manzara sallam yayi haka aka ce kai mun sha buga misali ku duba ku ga qur'ani wa man shaghala al-qur'anu anhu lisanahu yana la khaira ajri zakirina mukammala dubi da qur'ani ya kai da daraja aka ce a ruku'i ba a karanta qur'ani eh sai ka ce kuma ba ke karanta qur'ani sai kai ruku'i ka karanta ƙulwar lahu ahad wacce suke ta ce thuluthul qur'an adilu thuluthul qur'an mun gano wanda ke koko adilu thuluthul qur'an mun gano sai ya karanta wannan kai daidai ba kai daidai ba to abin da ake so kullum mutane su fahimci ita ibadan nan ana yin ta ne yadda wanda aka turo shi da ita i bayani yadda i na haka za a yi ta da ranar ce ku sufi a zamanin manzana sallam sai ce mai ga abin da za a kira mutane da shi as-salatu jami'a ba a ce ku kira sallah ku ce Allahu akbar ashhadu an abin da hayya ala salat da sauransu a as jami'a haka za a dinga maimaitawa lokaci lokaci fajtama'u sai sahabbai suka taru ya nuna kenan ba daga yin as-salatu jami'a aka tsaye da sallah ba da suka taru wa taqaddama sai ma'aikin Allah ya huce gaba fa kabbara sai ya kabbara me suna wannan kabbara takbiratul ihram sai ya kabbara wa salla arba'a raka'atin sai salla da raka'o'i hudu fi raka'ataini a raka'o'i biyu ya salla da urku'i hudu fi raka'ataini a raka'a biyu raka'a biyu ruku'i hudu wa arba'a sajadat da sujadu hudu a raka'a biyu ya kenan kowace raka su jira nawa kaci tunga kowace raka su jira nawa ya yi raka'a biyu da sujada hudu a kowace su sujada nawa ba ku na tambaya ba tunga na tambaya kaji wani wuri kenan hudu a raba biyu biyu tun da raka'a biyu ya nuna kowace raka'a ya yi sujara no na sujara biyu ruku'i nawa ruku'i nau'i a kowace sujara yauwa ruku'i biyu to kun ga anan ana karantar da mu siffar yadda ake yin sallah ta alkhusuf ana yin ta raka'a biyu ne kamar yadda ake sallar idi a biyu haka ne ko ba haka bane ta ta bangaren rako'i sun yi daidai ko ba su daidai ba kwana yin abin nan kuma raka uku sallar idi yawwa ba a yi raka uku raka a biyu ake yi sallar idi kabarbari kaza ko ba ka yake ba a raka a farko a raka ta biyu kabarbari kaza ita wannan sallah ta rashin lafiya na kusufin shams ana yin tarku'i biyu ake yi kowace raka ɗaya domin akwai sifa ta wannan sallar siffa-siffa guda hudu zuwa biyar haka yanzu wannan siffa ta nauke na ta ɗaya kowace raka'a a yi mata ruku'i biyu a yi sujada biyu mana idan ka yi karatun fatiya sai yi. kai karatun fa kai karatun sura sai kai ruku'i da kai ruku'i sai ka tsago daga ruku'i ce sami Allahu liman hamida a sauran salloli sai me sai sujada sai ka sake koro karatu an ka sake koro karatu kai karatu kai karatu sai ka sake yin ruku'i kun gano wannan idan ka sake yin ruku'i ka daɗe a ruku'i sai ka miƙe ka sake ɗagowa daga ruku'i idan ka kammala sai ka wuce sujada yanzu ka yi ruku'i nau kenan biyu sai ruku'i uku kun gano wannan kamar yadda zuwa ruwayin muslim sunan na abin nan a hadisun abdullahi dan abbas kun gano wannan ma'anarta za ka yi ruku'i abin nan kamar yadda maka lissafa wannan bayan ka yi ruku'in farko ka taso mai maganka ka wuce sujada sai ka ci gaba da karatu sai ka sake ruku'i in ka taso daga ruku'i a siffar da muke magana ɗazu sai ka yi mai sujada amma a yanzu sai ka sake yin karatu har ka sake ruku'i yanzu ka yi ruku'i nau kenan uku in ka taso sai ka wuce sujada mun gano wannan sai kowace raka'a ɗaya ruku'i uku ya nuna za ta yi ruku'i shida kenan mun gano wannan yanzu mun samu ruku'i nawa mun samu siffar sallah nawa kenan biyu sannan sai ruku'i hudu mun samu sallah siffar sallah nawa sannan sai ruku'i biyar a sallah raka biyu mana da ruku'i ino kenan a raka biyu mana da ruku'i ino kenan goma an maka dauki ruku'i hurhudu a raka biyu mana da ruku'i ino takwas an maka dauki ruku'i uku uku mana raka shida an maka dauki ruku'i biyu mana da ruku'i hudu mun gane wannan da kyau ko wannan riwaya da muke magana akan ta wacce ta magana me ruku'i biyu ita ce riwaya bukhari da muslim ita tafi kowace karfi kun gane wannan da kyau ko sai mai ruku'i na uku ita ce riwaya muslim kadai da abu dauda da nasa'i ma'ana banda bukhari kenan a ciki mun gane wannan da kyau sai ruku'i na biyar wanda yake wani hadisin ta bai kai labari ba ruwayar abu dauda hadisin bai kai labari ba dole ɗalibin ilimi ya zama san cewar yana da tashoshi ya san matsayi na karatuttuka da ake eh ruku'i hudu shi ma ruku'i hudu yana da ƙarfi ya fi ruku'i biyar ƙarfi mun gane wannan da kyau wa arba sajada da sujada guda hudu wannan mun ji ta ɓangaren kaifiya kenan yan sai mu ji ta ɓangaren karatuttuka da sauransu abu dauda eh kabbarori biyar ba abin ruku'i biyar shine hadisin kuma bai kai labari ba na eh na hudu a na hudu na jin ban kiyaye wanda ya ruwaito hadisin shi ba ban wanda ya ruwaito hadisin shi ba barakallahu fiku eh eh eh yana da labari yana da labari kun gano wani yanzu zai nuna mana cewar ijima'i kenan ijima'i ne ijima'i ne kabbarori na rako'i nawa rako'i bibiyu abin ruku'i bibiyu ijima'i ne saboda da wanne ya ce ana yi uku da wanne ya ce ana yi hudu domin ce ana biyar duk sun ana ne bayan biyu biyu ta shiga waɗannan duka amma hudu ba ta shige su duka ba ana bi masaudi okubat buna amur al'ansari albadari radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم إيه وجئنا لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته نعم ana bi mas'ud ba ku tambaye na ina za a yi sallar ba eh yawwa to ina za a yi ana bi mas'ud radiyallahu an hadisi daga abu mas'ud waya ku abu mas'ud uqbatu bin amr al-ansari al-badri wannan sahabin sunan shi ya zo a cikin arba'un nan nawawi ko bai fito ko bai zo ba a hadisi na nawa shine kai hadisi na daya na Umar bin Khattab ne kana yana inna man amalu bin niyyat khata khata na biyar hadisi Aisha ne na hudu hadisi Abu Abdurrahman ne Abdullah bin Mas'ud khata baya cikin goma farko in hutar da ku Anas bin Malik baya cikin goma sha biyar ɗin farko albajari wanda ya eh mana waliyan a a kai hadisi ne na wajen abu eh mana waliyan bai kai ba bai kai ba ne bai kai ba mana adali waliyin ba shi bane al-ansari mutumin madina albadari badari wanda ya halarci yakin badar kun gane ko al wanda ya halarci yakin badar akan faɗi wannan domin akwai falala ta musamman ga waɗanda suka halarci yakin badar kun gane wannan da ke ko a lokacin da hatib buna abi balta'a ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen makka yana ce da su ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari yana shirin kai musu farmaki akwai yan uwan shi wanda yake wasu na jini wasu na harkoki dai haka yana ganin akwai wannan alakar yasa ya faɗa musu nan ba wai dan tona asirin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba a'a shi dai yana ganin tunda akwai wata alaka tsakanin shi da yan wasu dai haka mutum biyu uku kamata yayi ya sanar da su abin da ake ciki Allah ta'ala ya bayyana amar ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda sai Allah ta'ala ya bude sura da me ya ayyuhal ladzina amanu aga ya tabbatar mai da imaninsa ya tabbatar mai da imaninsa don ba inda ya kafarta da sai a ce ya yi wa lazina kafaru inda ya yi munafunci da ya ce almunafiqun kun gano wannan to amma sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya tabbatar mai da imaninsa kuma dan khattab ya ce ya rasulullahi kyalen ne sare mai kai sai ya ce kai ya halarci yakin badar anji manzo Allah sallam yake faɗa ma Umar cewar wannan bawan Allah ya halarci yakin badar ko kuna ko kun sani ko Allah ta'ala ya kallaci yan badar ya ce ku aikata duk abin da ko ga dama na yafi muku qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace inna shamsa lalle ita rana wal qamara da wata ayatani min ayoyi biyu ne daga cikin dimbin ayoyin Allah ta'ala domin ayat jam'i ne na aya kuma jam'i ne aka idafahi zuwa ga ma'arifa shi karan kanshi mufrad ina haka idafa shi zuwa ga ma'arifa yufidul umum wa mithluhu al-mufradu idhi yudafu fa fahmu ditar rushida ma yudafu saboda haka zaka ce min ayati la daga cikin ayoyin Allah ta'ala ma'ana ayoyin Allah ta'ala suna da yawa daga cikin su akwai rana akwai wata ma'aikin Allah yake cewa yukhawwifu Allahu bihi ma ibada Allah ta'ala yana tsoratar da bayinsa ne da waɗannan da wannan ranar da kuma wannan wata ɗin wa innahuma kuma lalle su anasa ne ce yau fallahu bi ma ibada yana tsoratar da bayansa kun gano wannan yanzu akwai hikima na idan an san rana za ta yi kusufi gobe a faɗi labarin tun yau babu babu domin ana so abin ne ya zo bakatatan to an baka labarin zai zo akwai wannan tsoron babu wannan tsoron saboda haka a matsayinka na edita da ke lura da waɗannan a ɓangaren watsa labaru sai ka ki faɗa ka yaɗa labaranka sai abin ya faru sai ya fito cikin labaru abu kaza ya faru bayan ya faru ɗin kun gane wannan da ke ko ba ga yana sun jefa ƙasar gane cikin wani yanayi ba wa innahu ma la duk wannan kirdado ne duk shaci faɗi ne zai iya zama daidai ya iya zama ba daidai ba sau nawa za su ce abin da za a haifa za a haifi yan biyu a haifi ɗan ɗaya ko su za a haifi namiji a haifi mace ko ce za a haifi mace a haifi namiji hasashe ne za su ce za a yi ruwa kamar da bakin kwariya sai ga wani lokacin ko da bakin allura ba a yi ba kun gano wannan da kyau ko hasashen yanayi ne wannan ba lalle ne na haka ba la ya khasbani li mauti ahadin minan nasi wala li hayati ba sa yin kusufi rana da wata ba sa yin kusufi dan mutuwar wani ko dan haihuwar wani wannan an yi kusufi a ranar da ibrahim ya rasu ne Ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai jahiliyar larabawa suka ce a daman su a jahiliyar su rana ba ta kusufi sai wani babban al'amari ya faru ko dai wani babba ya mutu shi ya sa ake husufi suke nan da ana abin da ɗan sallam yana rasuwa rana ta kusufi sai suka ce ai ɗan babba babba ya rasu shi ya sa rana ta yi husufi ana wasallam ya ce layan ne ba sa yin kusufi kaga rana ci ta yi amma sai ya hada da wata ya ce wata rana da wata layan ne limauti ahadin ahadin na kira ne la nafiya ce fi في naf'i النفي au العموم na سياق So daga duk am ne kowanne mutum rana ba ta yin husufi wai dan wane ya mutu ko dan an haifi wani a ce ai wani waliyi ne ranar da ya mutu sai da rana ta yi husufi ka ce ba wali ba ne inda dai dan wannan ne wannan ita ce shaida to ba ta isa shaida ta ya zama wali ba me dalilin ka a ya ce layan hasifa ne da mauti ahadin wala li hayatihi haka nan ba za a ce an haifi waliwa ne yi sa rana ta yi husufi ba ana ba ta muna gane karatun saboda haka wannan shine abin da manzon salam ya faɗa kuma ɗan shi ne ya rasu suka faɗi wannan magana suka ce ai dan manzon ya rasu ci sa abu kaza abu kaza abu kaza ya faru sai manzon Allah ya ce fa idza ra'aytum ha shay'an idan kuka ga wani abu daga cikin waɗannan al'amura fa sallu ku yi sallah wad'u ku yi addu'a hatta yankashifa ma bikum har abin da ya shafe ku ya same ku kuma iyayi ku gano wannan to ya za a rana abin nan wata ya yi kusufi da daddare sai a ɗebo kalangu ganguna ana yawa a cikin gari haka ake ku ba kun yi shuru wasu kuma ga sun wuce sun bi layi layi suna ta ihu wai da sunan zikiri ihu suke yi ba shi aka ce ka yi ba na bidiyo ne iri daban-daban na farko dai abin da ka yi bid'a ne yanayin da kai shi ba haka aka ce kai ba kwa kwakyara ce da iri daban-daban ga tana ga abin da aka sa ka kai fasallu ku yi sallah wad'u ku yi addu'a hatta yanka shi ma bikum har abin da ya faru kuma iyayi to yanzu za ku yi sallah kenan babu yankewa kun gane maganar sai malamai suka ce a'a ba wai wannan ya nuna za ku yi ta sallah ne babu yankewa ba a'a za ku yi sallo kamar yadda aka faɗa in kuka kammala sai kuma a kama addu'a a kama gifari ba jama'i ba kowa ya dinga yi nashi tunda kowa shi ya san laifin da yi ma Allah ta'ala mutum da ya zauna yana baku kuna karbewa kuka san shi laifin da yi ma Allah kowa yi nashi shi kowa ya san alaka shi da ubangiji ya roƙi Allah ta'ala ya yafe mai abin da yi ya yafe ma al'umma musulmi baki daya wannan shine abin da ake karantarwa kuma kullum miza kenan ta sunna tana karantar da mutane abin da ya shafi addini amma mutum ya zo ya bi kwararo kwararo yana ta waje baki yana wai wani abu wai shi wai zikiri wai ga mai wannan zikiri ne wannan shine abin da ya karanta inda za a yi wannan da ya faɗa na ce fa sallu wad'u hatta yankashifa ma bikum kuma shi sallai in ba an da haka ne da ya bu kwararo kwararon madina yana zikiri su abubakar sana bin shi a baya haka ne ko ba haka bane da haka za a yi amma man ka yadda yi sallah su aka fassara aka yi mana bayanin irin yanayin yadda yi sallah ɗin an aisha radiyallahu anha qalat خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو, وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ونوتر واكنا فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتي فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا mun gane wannan an aisha ta radiyallahu anha hadisi daga nana aisha Allah ta'ala yadda da ita qalat ta ce khasafatu shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rana ta kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam fa salla sai manzon Allah yi salla hadisi na nawa makaranta wannan hadisun da nake karanta yanzu na nawa ne eh husufi na rana a zamanin manzo Allah so nawa aka yi shi Malam Muhammad Malam Saidu amsa kenan yace bai san ko nawa bane na ce amsa kenan ma sanfa gani so ɗaya ake yi shi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gano wannan da ke ko nam to amma ga ruwayoyin suna ta zuwa mana ala ahadi rasulullah inna anna shamsa khasafat ala ahadi rasulullah hmm? yawwa sallar ɗaya ce amma ruwayoyin da ake bayarwa bayanin da aka yi bayanin yadda sallar ta kasance a wacce ruwayar an ɗiga mana yadda ake adadin rakowoyinta yanzu za a fayyace su ina wanda yi tambayar karatu ɗazu khasafata shamsu ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam. ina limaman masallatai da ladanai su dai ladanai an yi nasu ɗazu as-salatu jami'a da zaran ka masallacin unguwarku ana as-salatu jami'a shikenan kun gano wannan da kyau ko idan kuma kai ne ka gani ka ga yadda abin ya faru sai ka sanar da akalla limami ka san gidan liman sai a sanar da shi kun gano wannan da kyau ko nan ka zo kai ke zaki sallar ga dai yadda sallar za ta kasance خصبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رانا تأي كسوفي أزاما من ذا الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس سيما أي كان الله سئلا دا أمين الله استبت أقرش يوم متاني صلى فأطال القيام سي سويت سيوا سيور ياي تدوغوا kun gano wannan haka aka kawo ta doguwa shi yasa to fa rasulullah amma wani lokaci ai muka yi wannan gyaran ne kafin in dawo fassara ya tabbata a wata ruwayar fa rasulullah sallallahu fa qala al sai do ya tsawaita tsayuwar sa wasu malamai sai ga a wannan tsayuwar kamar ka ce tunda ba a kawo mai ya karanta ba amma dai tsayuwar doguwa ce ya nuna yana yake na yi karatun a sarta ko a bayyane bai dai bayyana ba sai malamai suke ganin kamar a wannan tsayuwar ya karanta abin da ya ta san masu suratul baqara baki daya isa ga mun ya kawo ko da ka gani sai daga jika ka lima eh. a tsayuwar farko zaka ce summa raka'a sannan sai ya ruku'i fa a tsalar ruku'u sai ya tsawaita ruku'i ɗin shi ma kun gano wannan ruku'in da iya shi dogon ruku'i ne sun maƙama sannan sai ya miƙe da ya miƙe fa a tsalar ƙiyama sai ya tsawaita tsayuwar amma wa dunar dunal ƙiyamil awwal tsayuwar na ta biyu ba ta kai tsayuwar fari ba tsira suka ce ya karanta kama abin da ya tasa mu suratu ali an ga tana da aya 200 ne cicip da cewa malaman da duka ayoyi sun yi sabani wurin matsugunan ayoyin wannan kuma wani abu ne nasu yanzu muna raka ta noni ta ɗaya fa an tashi isufi na suleiman bakwai da rabi sun mara ka'a sannan sai iri ku'i sai فأطال الركوع سيتويت ركوعي دن وانا na na biyu نبيو وهو دون ruku'i awal amma tsayawar shi ba ta kai tsayawar ruku'in farko ba kamar yadda tsayawa ta biyu ba ta kai tsayawa ta farko ba sun sajada sannan da ya taso daga ruku'i sai yi sujada fa'aƙwalar sujud sai yi doguwar sujada ya ta sujada wato ina kokarin fayyace ne karkuci na ce doguwar sujada ku gawai ko mikewa ne a wannan babu shi a musulunci wannan doguwar mutum ya zama ka musulun kara din nan ba a'a ba ita nake nufi ba abinda nake nufi ya dade a sujada fa qala ruku' wa nan sun sajada fa tsalar sujud sun mafa'ala yanzu an san an gama su abin nan nau kenan an gama raka ɗi kenan sai aisha yallon ana take cewa kar kuma ta fana aisha ce take ruwayar eh sun mafa'ala fi raka'at al-ukhra sannan sai ya aikata a ɗaya raka'ar ta nau kenan ta biyu saboda babu raka'a ta nawa ta uku mun sha mimita akwai fasaha wurin larabci akwai fasaha wurin larabci idan babu na uku sai in ka ce na ɗaya sai ka ce al'akhir ko al'ukhura in mace ce ko kuma in guda uku ne in ka ce na ɗaya da na biyu na uku sai ka ce al'akhir ba sai ka ce a salim ba domin ka ce na ɗaya na biyu na uku to mai sauraro zai ji na hudu amma ka ce al'akhir shikenan na ƙarshe ko al'akhir da gwargwanin dai da larabcin yake mazakar wa mu'annas su mafa'ala fil raka'atul ukhra sannan sai ya aikata a raka'a ta biyu misla ma fa'ala fil ula irin abin da yayi a raka'ar farko a raka'ar farko mai yi yayi sujada biyu yayi ruku'i biyu da kuma karatu dogo to shi tsayuwar karatun a raka'a ta farko shine daidai wa daida a raka'a ta biyu misla mana idan a raka'a tsayuwar farko ya karanta bakara ne yanzu a raka'a ta biyu tsayuwar farko ita ma bakara ya karanta kun gane maganar ya eh, suka ce a dai tun da waɗancan ba su kai ko tsayuwa na biyu bai kai na farko ba ya nuna wannan tsawa na uku ba zai kai na biyu ba ke yi yasa suka ce ya karanta kama abin da ya kai suratul nisa a tsawa ta nawa ta uku tsawa ta hudu kuma ya karanta abin da kai suratu al-ma'ida an kashi yusufi yana kenan sha biyu da rabi kaga fa wa kullu hafizin imamu eh, eh ce sujada da ɗaya kawo ƙwarai kuwa ce sujada da ɗaya kawo sun jada sannan sai ya jada ka gane ku to amma a ya farko mun ce wa arba'a sajadat da sujada hudu wanda yake ɗaya kenan a raka'a a rakoyi biyu sujada hudu dama kuma sujada ita sananne ne sujada biyu ake inda an rage ko an ƙara da an yi bayanin ta kamar da aka yi bayanin ruku'i da yake shi ruku'i abin da ɗaya ake yi amma da ake biyu kaga sai da aka aka yi bayaninsa aka da ɗayan bayaninsa sun man sarrafa sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya juyo mana isallama wa qad tajallati shams hakika rana ta hudu ta bude tabbas tuni qad tajallati shams tuni rana ta bude ta bude ta yayi fa khataba nas sai iwa mutane hudu ba fahamidallah wa asna alai sai ya gode ma Allah ta'ala da abin da yake shi ne mafi cancanta wanda za a gode wa sun maƙala sannan sai ya ce ma'ana wani yana da cikin hudu ba kenan kun gano wannan sallar idi ana yin hudu ta kafin sallar ko bayan sallah sallar husufu shamsi yaushe ake hudu ta bayan sallah daga cikin abin da hudu ta kusa inna shamsa wal qamara lalle rana da wata ayatani min ayatillah ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah ta'ala masu tarin yawa la ba sa yin husufi limauti ahadin dan mutuwar wani wala li hayatihi hakan nan kuma wai dan ko dan haihuwar wani kun gano wannan wannan tsohon jahiliyyar larabawa ne suke nuna cewa ai wani abu ne ya faru shi yasa kamar yadda bahaushe yake cewa idan abin naɗin nan mashi ya faɗi da daddare wai ya ka gano da ke nan ba wai ni kaɗai ne kenan nake da ruwayan ba wai ko wani sarki ne ya mutu ko wani wane ne duk ƙarya ne Allah ta'ala cewa ai wala qad zayyana a dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin rujum jifan shaydanu ake yi shedanin da suka ce wa anna lamasna sama'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'ud minha maqa'ida lis fa faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada wannan shine shihab din shine aka jife shi so ba wani sarki ne ko wani abin nan ya mutu ba sarakuna su kwantar da hankalinsu fa idza ra'aytum zalik idan kuka ga haka ya faru fad'u Allah ku roki Allah wa kabiru ku yi kabbara wa sallu ku yi sallah wa tasaddaqu ku yi sadaka abubuwa nawa kenan wai ce uku fad'u fad'u Allah ku yi addu'a ku kira Allah ku yi addu'a ya Allah ka yaye mana Allah ka yi mana abin da muka samu kanmu wa kabbiru ku yi kabbara shi kuma kabbara ayi suratul abin nan bakara ta ba da amsa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun zo sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah aqaribun rabbuna fa nunadi ab'idu rabbuna fa nunadi shin ubangijinmu yana nesa ne in mun tashi kira mu kwalla kira a eh, a eh, a'a tambaya ce tambaya mabudin ilimi ubangijinmu yana kusa ne in mun tashi kira za mu kira yi mu sassauta murya ko kuma yana nesa ne mu kwalla kira kun gane maganar tambayi kenan da suka wa manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam sai eh, sai Allah ya saukar da ayar wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an haka ba sai sun kwalla kira ba kenan su kwantar da hankalinsu inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an wannan shine kaida duk wani zikiri da aka baka duk wani kaifiya ta wata ibada da aka baka duk wani dora ka da aka in dai ba kan tafarki na manzo Allah sallallahu aka dora ka ba ko to a aje wannan tafarkin a baka ka gama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi wanda yake da wannan tafarkin ya kirkira halittarsa sai ya dora musu kai yanzu halitta Allah ne saboda haka aikin Allah kake yi ko ba wannan bane ka ja rikici baka ja rikici ba babu wani rikici a ciki wata sallu ku yi sallah sallar ita aka kammala yanzu kuma mana bayani da ake wata saddaku ku bayar da sadaka kun gane duk irin wannan abubuwa suna faruwa murgino wani masara murgino wani tumbin shinkafa da kake da shi cikin wannan dare a rarraba cikin wannan yini in na rana ne a rarraba shi ka ba da sadaka duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi da fatan ubangiji Allah ta'ala shi ya fi mana sun makar ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wallahi ma min ahadin aghayru min Allah an yazni abdu aw tazni amatu ya ummata muhammad wallahi لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ثم قال sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya ummata Muhammad ya ku al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan ba karamar kira bane wannan nida'u tashrif ne wallahi ka ne da aka yi an sharrafa ka an ɗaukaka ka ya al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi sallam. wallahi rantsuwa da Allah manzan Allah ya rantse da Allah kai da wa za ka rantse akwai wani da ya rantse da wani shehi sai na ce kai ba a rantsewa ba a rantsewa da wani abin nan ya za ka rantse da da wannan shehin sai wani na kusa da shi ya karbe mishi kiran sai ya ce aini ban san shehi ba ne shi ya yasa nake mashi musu akan ya rantse da shehi sai na ce to manzan Allah ba a rantsewa da shi da Allah ke rantsewa na san shi ban san shi ba bai dai kai manzan Allah ba sallallahu sallam wannan ba kuwa alihi ne in kuma ya ce ya kai manzan Allah to ya fice wannan kodar ba za ka ji ba ya fitar da kanshi to manzan Allah ba a rantsewa da shi mun yi babu rantsuwa da ku a cikin wadda kun gano wannan da ke ko manzan Allah rantsewa i da Allah shubhasu ita ce ai Allah ya rantse da rana ya ce wa shamsi wa duhaha ya rantse da dare ya ce wa laili idza yaghsha wal asri da sauransu la'amruka innahum lafi sakaratihim ya mahun wannan ba wai ya nuna cewar a sai da Allah bane Allah ta'ala aikinsa ne yana yin abin da ya ga dama la yus'alu amma yaf'al wa mis'alu ba ga Allah yayi sama ba yayi kasa kai mai mana eh ba ga Allah ya halicci dare da rana ba kai ma halitta mana a to dan ya sai da rana kuma sai ka ce kai ma zaka rantsi da rana kun gane maganar ko ana ya rantse da Allah ya ce wallahi rantsuwa da Allah ma min ahadin babu wani aghyaru min Allah da ya kai Allah kishi Allah yana kishin an yazniya abduhu bawansa iji izina bawansa Allah yana kishi Allah baya son bawan iji izina izina ko na ku ya rubuta an a abduhu bawan shi izina ko ba to ya zan fasara aw tazniya amatuhu ko bai washi ta yi zina Allah yana kishin haka baya sa haka kun gano wannan diyana yana wannan hudubar ne a a bayan khusuf kun gano ka gano ya nuna a tsoratar kenan ana zanar. ya ummata muhammad ya ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi rantsuwa ta nawa na ta biyu wannan ya nuna halas ne a yi rantsuwa mun yi maganar a cikin muwadda hukuncin rantsuwa halas ne ana yin ta ne litta'akid domin karfafa magana wala tanqudul ayman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila shi ne tauki domin karfafa rantsuwa kun gano wannan da ke ko ya ce wallahi rantsuwa da Allah lauta alamuna kai za ka fita lauta alamuna da kuna da masaniyar ma alamu abin da ni na sani da kun san abin da na sani in jiwa in ji manzala sallallahu alaihi sallam la wallahi da kun yi dariya kaɗan. ba za ku kyakyace baki hakunna kuna dariya ba wala bakaitum kafira wallahi da kun kuka mai yawan gaske kun gano wannan a wannan sallah da yi an gifta mai da abubuwa da yawa a gaban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gifta mai da wuta da da wuta da aljanna a wannan sallar da yi hadisan suna na cikin muslim kawai dai malam ya gutsuro mana wasu abubuwa ne ke nuna dai akwai huduba kuma hudubar ta kunshi wa'azi tsoratarwa mutane su canza ayyukansu wa fi a wani lafazin fastakmala arba'a raka'ati sai ya cika raka'oi hudu wa arba'a sajadat da sujjadu hudu kaga nuna sujjada raka ta farko sujjada biyu kenan وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خصفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثنا نوكنا فقام فزعا يخشى أن تكون ساعة حتى أتى المسجد أين أيك سلم فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ma ra'aytuhu yaf'aluhu fi salatin qat thumma qala inna hadhihi al-ayat allati yursilaha Allah la takunu li mawti ahadin wala li hayati walakin Allah azza wa jalla yursiluha yukhawwifu biha ibada fa idha ra'aytum minha shay'a fafza'u ila dhikrillah wa du'a'ihi wastighfarihi wa an abi musa al'ash'ari hadisi daga abu musa al'ash'ari wannan ya fi shahara da alkunyarsa me suna shi eh suna suna suna wannan alkunyar shi ce abdullahi bin wannan yahaya bin yahaya kenan wannan sa'id bin yahaya bin qais al-ansari wancan kenan wannan al-ash'ari sunan su kenan ash'ar wanda yake ina jin wannan mai wannan kabilar shine abul hasan al-ash'ari wanda ke da mazabar asha'ira yake da ita wannan ba shi da alaka shi da asha'ira sunan kabila ne wangane ko shi kuma wacce mai aƙidar asha'ira su ne aƙidar da Allah ta'ala ba shi da sifofi sifofin da yake da su 'yan kaɗan ne da fasara irin tasu da kwakyara da irin tasu wanda yake littafan tauhidi da ake karantawa ko tauhidinsu da suke karantawa a nan da aka haka ya gino kun wani kama daga abin da ya shafi di umul barahim jawharatu tauhid da waye da waye duk akan waɗannan tauhidi ne da ma bihi min sultan shi wanda ke ake dingina mazhaba zuwa gare abul hasan al-ash'ari kafin ya rasu sai da ya bar mazhabar ya tuba ga Allah ya rubuta littafi mai suna al'ibana an usulul diyana yanzu wa suke bi kenan <laughs> shi wake na ake bi yanzu shi mai ita tun da ran shi ya tuba ya batta su kuma sun rike ta kakam kankan Allah ya sauwaƙe saboda haka ba shi ne abu musa al-ashari ba qala yace khasafati shamsu rana ta yi kusufi fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qama faz'an sai ma'aikin Allah ya miƙe a firkice sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka yake yi idan iska ta taso sai ya miƙe ya shiga fita ce ya Allah ka kiyaye mu ina jin tsoro kar ta zama iska irin ta adawa sai ga mutum iska ta taso waye yana ta wage baki kawai kai mai sauki sa'ar ya miƙe fazi'an a firgice ya sha an ta kuna sa'a yana jin tsoro ko alkiyama ce ta zo domin me ita rana ɗin nan kullum tana tafiya ne wa shamsu ta jiri limustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al-alim wal qamaru ko alkamara mutanen madina da mutanen makka da mutanen basara sun karanta walƙamaru ƙaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wala al sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun ranan nan tana tafiya ne zuwa ga wani wuri mustaqar da ubangiji Allah ta'ala ya tanada mata tana zuwa ta sujada ga Allah ta'ala ta nemi izinin shi ta hudu sai a bata izinin ta je ta hudu ta inda ta huto jiya ranar da alkiyama za ta a ce ta koma ta inda ta fito maimakon ka ga ta fito ta nan tun da daman ta nan ta bada sai ta fito ta nan ɗin idan shamsu kuwirat wa idan nujumu وإذا النجوم انكدرت لا إله إلا الله to shi ne fa idza kaza idza kaza idza kaza idza kaza idza kaza idza no ce shine jawabin alimat nafsun ma ma ahdarat kowace rai ma ahdara kuma qaddamar akharat ma ahdar yawa kan ita ce yusun nasi eh ita ce yusun nasi yusuf ba eh yawwa ko za ka wata ne ma kyauta gobe in ba malam isa ka ke to kun ga magana da muka ambata ɗazu ina aka ba mutum labarin abin zai faru za a samu irin wannan mutum ya shi firgigit subhanallah za a samu irin wannan ɗumautar eh ba za a samu ba tunda dama a riga an ba shi gobe za a yi yanzu kuma ku duba annabi sallallahu ya tashi a firgici da tsoro yanzu kuma an maida abin yawon bude ido rana za ta kusufi a wuri kaza sai a tafi yawon bude ido ba ma daukan izina ba kwata kwata a uzbillah eh sai a dauko so galashin ido ana kallanta su kuma wanda ya fi shi wanda ya fi su tambadewa yana ɗaukan hoton su suna kallanta suna buɗe ido har a je daidai wuri kaza za a fi gani subhanallah wato kullum musulmi ya ji cewa shi musulmi ne kun gane wannan da kyau ko ka ji cewar kai musulmi ne za ka yi abin da musuluncin ka yace ka yi in ma ba ka yi shi ba gargajiya za ka yi al'ada za ka yi shaidan da ba zai baka haka kawai ba ومن لم يرضى بقضاء موسى يرضى بقضاء فرعون duk wanda bai ci yankan annan musa ba zai ci nawa na fir'auna ko ba ka abin yake ba ka abin yake so da ga wake ji kai kawaye kai ba za ka yi addini ba to al'ada za ka yi gargajiya za ka yi ko kuma ka je kai addinin wasu su waɗanda suka rene ka ɗin ka kyanke su a hannunsu Allah ya soke hatta talmas masjid har ma yakin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya isa masallaci eh eh eh yaksha an kuna sa'a yana jin tsoron ko alkiyama ce ta zo hatta talmas masjid har ma yakin Allah ya isa masallaci faƙam ya tsaye da sallah to na an yi ikama ko ba ikama ba ba kama ba saboda ka anan zaka fahimci salloli da ake musu jam'i akwai wanda ake wa kiran sallah ai musu iqama no kenan akwai wanda ba a musu kiran sallah ba a musu iqama no kenan biyu akwai wanda ake musu kiran sallah ba a musu iqama no kenan akwai wanda ake musu iqama ba a musu kiran sallah no kenan eh kawo sauran a'a to ai kasafta ban ba da misalin kowace ba ku tuna ku lissafa mun ɗaya kenan kama wace kama sallar juma'a kamar hamsu salawat jam'in farko da ake yi a masallaci ɗaya kenan akwai a kishiyan wannan ba kiran sallah ba ikama kamar salla idi kun gane wannan sai wace kuma a ah. yawa kamar sallar jana'iza ita kamar salla jana'iza ba kiran sallah ba ikama nam wannan ake kiran sallah ba ikama kamar wace wannan sallar kenan sai wace akwai ikama amma ba kira sallah kamar wace eh yawa wato ka lura da jumla da na fanda ta eh kun gane maganar yawa fasalla bi atwali qiyamin sai yi sallah da mafi tsawon tsayuwa wa ruku'in da ruku'in wasu judin da sujada mai ruwa ya ce ma ra'aytuhu ya fi salatin qat da ɗaya ban taɓa ganin ya yi irin wannan sallar ba to kun ga anan ba faɗa mana ruku'i kaza ba ne. saboda an riga an faɗe su a ruwa ya farko kuma yanzu wannan ne hadisi na hudu kuma mun ce sai ruku'i nawa aka abin nan so ɗaya aka yi to kowane yana bada bayanin yadda bayani ya zo sun maƙar sannan sai manzo Allah ya ce inna hajji ayat lalle waɗannan ayoyi allati yursilha hallahu wanda Allah ta'ala yake aiko su la takunu li mauti ahadin ba sa taba kasancewa dan mutuwar wani wala li hayatihi ko don haihuwar wani ko dan rayuwar wani walakin Allah azza wa jal sai dai Allah mai girma da daukaka yursiluha yana aiko su ne yukhawifu biha ibada yana tsoratar da bayinsa da su saboda babu hikima a ce dan ka sani kuma ka faɗa ko dan kana tsammanin zai faru dan tsammani ne na nake ji a kafa wata kafa yada labaru cewar wai gane sana cikin tashi hankali wai an ce musu wai za a girgiza ƙasa a gani me ka wannan fai za ra'aikin min ha shai'an idan kuka ga wani abu ya faru akan haka fafza'u ku firgita ku tsorata ku ɗumauta ku kama ila zikirin la zuwa zikirin Allah ta'ala kuma zikirin Allah ta'ala mun yi bayanin shi dazu wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ta'ala yayi bayanin sa a kanan suratul araf ina واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدي والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك كأنبت أبنجدك أزوجيك وخيفة كأنبت أبنجدك أبنى أقوي أصورتي أقوي ودون الجهر كما كأنبت أبنجدك أسد بيناوه ma'ana kada bayyana wata yawa inda ke bai huce kai za ka ji ka ba wannan ba duran ayoyin alkur'ani ne mutum ba zai iya ɗauke ka daga nan ya kawo maka wasu surkulle wasu ƙaniyaniya ba wasu ɗeba ba sai yana da dalili wanda yake ba shi da wani dalili wa man azdaku min Allah hadisa gani ko da ishmam kenan wa man asdaqu min Allah ko asdaqu min Allah qila wa ku roƙi Allah wastighfari da neman gafara Allah mun ambaci abubuwa nawa kenan a mun kabbara da sallah da sadaka da addu'a ko a da addu'a yanzu kuma na an sami ƙarin istighfari da kuma da kuma alfaza firgita waɗannan su ne abubuwan da ake so mutum ko da ka samu mutane suna ta wani abin nan suna ta surutu su ba shi ne a gaban ka ba rufe shagonka tafi masallaci za ka je ka samu ana sallah ko da lafazin as-salatu jami'a ba ta ba amma saboda tsabagen zalama da yan kasuwa sai ga an yi cunkun ku ba za a iya rufe shago a tafi kasuwar ba

kamar bai shigo ciki ba eh ko ya shigo sai dai wajen bayanin an hada shi da da rana amma ba rana ce ta yi ba ba wata ne ba rana ce ta yi kun gano wanda ke ko da izinin Allah ta'ala mako mai zuwa za mu dasa akan na na wata ɗaya kenan